Dan wasan Real Madrid mai tsaron bayan Marcelo ya kare mai horar da su Carlos Ancelotti da dan wasan gaba Cristiano Ronaldo bayan da aka fitar da club din daga gasar kofin zakaran nahiyar Turai. Bugun penalty da Ronaldo ya samu ya kusa sa kungiyar ta Real Madrid a hanyar zuwa wasan karshe da za a yi a Berlin. Sai da kungiyar Juventus ta jajirce inda ta lashe wasan da ci uku da biyu idan aka yi jumallar kwallayen da kungiyoyin biyu suka zira a duk wasannin. inda tsohon dan wasan Real Madrid Alvaro Morata ya zira kwallon karshe da ta baiwa Juventus nasara. A duk lokacin da Real ta sha kashi a wasanta, Ronaldo na daga cikin 'yan wasan da ke fuskantar suka, amma a cewar Marcelo hakan bai dace ba. A kafar sada zumuntar kungiyar ta Twitter Marcelo ya ce, babu siya irin haskawar da Ronaldo yake yi, an saba ganin shi yana zira kwallaye uku zuwa hudu a wasa guda, idan kuma ya zira kwallo guda sai a ce haskawarsa ta dishe. Lallai Ronaldo injin ne yana iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya taimaka wa kungiyar, ba daidai bane a ce baya haskawa.